Ƙungiyar Hezbollah ta yi ikirarin kaiwa wani sansanin sojin Isra'ila hari a birnin Haifa. China da EU sun gaza cimma matsaya a game da ɗauke wato harajin kwastam kan motoci masu amfani da lantarki. Mai horas da tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Kamaru ya yi barazanar yin murabus. Ƙungiyar Hezbollah ta sanar da cewa ta harba jirage marasa matuƙa a daren jiya kan wani sansanin sojin Isra'ila da ke haifa. Wani babban birni mai tashar jiragen ruwa da ke a arewacin Isra'ilar. A cikin wata sanarwa ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran ta bayyana cewa mayakanta sun kaddamar da wannan hari da kimanin karfe 8 na daren jiya Juma'a a agogon GMT. kuma galibin jiragen sun auna sansanin sojin isra'ila na kiryat eliezer da ke yammacin birnin na haifa har kawo yanzu isra'ila bata ce uffan ba a game da wannan sanarwa sai dai ta gargaɗi mazauna yankin kudancin lebanon da jami'an kiwon lafiya da su bar kusantar maɓoyar 'yan hezbollah saboda kada shafi ta shafe su Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bage Kaliba ya yi Allah wadde da abin da ya kira laifukan yaƙi da Isra'ila ta aikata a yayin ƙazamin harin da ta kai a birnin Beirut fadar gwamnatin Lebanon a Alhamis ɗin da ta gabata. A cewar wata majiya mai konstanci da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu ya auna wani jigo ne na shugabannin ƙungiyar. wanda har kawo yanzu ba a san makomarsa ba. a lokacin da yake ziyartar gine-ginen da harin da ke zama mafi muni da isra'ila ta kai a birnin beirut shugaban majalisar dokokin ta iran ya zargi kasashen duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya daga zayin wani yunkuri don dakatar da isra'ila a jiya juma'a firaministan ƙasar ta lebanon ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta ɗaukan ƙuduri na kawo ƙarshen rikici wato take yanke tsakanin isra'ila da ƙungiyar ta hezbollah ukraine da rasha sun ba da rahoton dakile hare-haren jirage marasa matuƙa a cikin daren jiya wayewar yau asabar inda kiev ta ce ta kakkaɓo jiragen rasha 24 yayin da moscow ta yi ikirarin kakkaɓo jiragen ukraine 47 a cikin wata sanarwa rundunar sojin ukraine ta ce bayan ma ga jirage marasa matuƙa rashar ta harba mata makamai masu linzami daga yankin pelgorod sai dai ta ce ita ma ta rama wa kura a aniyarta inda ta yi ikirarin kai hari a wata cibiyar ajiyar man fetur da ke karkashin sojojin moscow a kusa da yankin lugansk daga nata bangare rashar bata tabbatar da wannan hari ba sai dai ta ce ta dakile yunkurin kai mata hare-hare tare da lalata jirage marasa matuka 47 a yankuna guda uku na kasarta amma ba tare da an samu asarar rayuka ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw china da tarayyar turai sun kawo ƙarshen zaman tattaunawa a birnin brussels kan ɗauke harajin kwastam na eu wato da EU ta kakaba wa motoci masu amfani da lantarki da ke shigowa wato da ake shigowa da su daga China. Sai dai ba tare da bangarorin biyu sun cimma matsaya guda ba. A cikin wata sanarwa da ta fidda a wannan Asabar, ma'aikatar kasuwanci ta kasar China ta ce har yanzu da akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu suke da bambancin ra'ayi a kai lamarin da ya kai su ga gazacin madaidaito. Kazalika sanarwar ta kuma ƙara da cewa mahukuntan China sun gayyaci wakilan tarayyar Turai zuwa Beijing domin sake wani zaman tattaunawa a nan gaba. Dama dai a jiya Juma'a kasashen EU sun kada ƙuri'ar tabbatar da ƙaƙaba harajin na kwastam kan motocin ƙirar China masu amfani da lantarki. Duk da adawar da Jamus ta nuna saboda fargabar lalata alaƙar kasuwanci da Beijing. Kotun tawagar 'yan ƙwallon kafar Kamaru ta Lyon Endontable, Mark Brice, ya yi barazanar yin Marabus bayan wani sabon lamari da ya auku a jiya Asabar. A lokacin da ƙasar ta Kamaru ta doke Kenya da ci hudu da ɗaya a fafatawar da suka yi ta neman gurbin buga gasar Afcon ta 2025 da za a yi a Maroko. mai horaswar ɗan asarin ƙasar belgium ya ce ya fusata sosai da kutsan da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta kamaru feka foot ƙarƙashin samuel eto ta yi masa na cire sunan mataimakinsa joaquin mununga daga jerin waɗanda za su tafiyar da wasan a hukumance har ila yau mark briggs ya ce idan haka ta sake faruwa to ba makawa zai yi bankwana da aikin horas da tawagar ta kamaru wanda ya karbi jan ragamarta a watan Afrilun da ya gabata inda ya canji Rigobert Song. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai a gyara zama domin eh, wato sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya. DW ciniki da masana'antu. To madalla. Masu raro mu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin ciniki da masana'antu. Shirin da ke duba yanayin saye da sayarwa da na tafiyar kamfanoni ko kuma masana'antu da ma hawa da gangara na kasuwancin. A yau shirin zai duba yanayin kasuwancin motoci da ake kira turist ko kuma turist da ake shigo da su a kasashe irin su Nijar daga wasu kasashe masu gabar ruwan teku irin su jamhuriyar Benin ko kuma kasar Togo. To a wannan karon isu mamman ne ke farin cikin kasancewa tare da ku. barka sana'ar motoci dai a nan Nijar ta ɗauko asalinta ne daga yankin Agadas tun wajajen shekarar 1980 inda turawa 'yan yawon buɗe ido ke shigo da motocin ta hanyar Sahara inda bayan sun kammala yawon buɗe idon su suke sayar da motocin da ake kira turist ko kuma turist. Sai dai kuma tawayen abzina arewacin kasar ya jagule al'amura inda turawan suka daina shigo ta wannan hanyar. To sai dai kuma bayan da jama'a suka saba da ire-ire waɗannan motocin da ake samu da arha kasancewar akwai waya a afirka a kwalɗe mota a leda jama'a suka mai da hankali ga mashigar ruwan teku na kotonu ta ƙasar benin la'akari da kusancinta da ƙasar ta nijar saɓanin lome accra ko kuma abuja to a hakan ne da dama ke cin abinci da sana'ar suna saye suna sayarwa sai dai kuma juyin mulkin da ya faru a kasar ya kara mai da hannu agogo baya ga sana'ar wacce dama ke fuskantar jerin kalubale rufiyar iyakar da hukumomin kasar ta benin suka yi na daga cikin matsalolin da sana'ar ke fuskanta in ji alhaji hashim muhammad da ya jima cikin wannan sana'ar wato isu mamman sana'a ta mota ta tuaris wadda aka taya kwatanu a sayo a zo niger ka wanke ka gyara ka tura nigeria yanzu babu ta babu ta babu ta na harko naira ta lalata kasuwanci na biyu babu hanya da buɗe take yanzu kuma hanya kulle take ka sayo mota ka to babu hanya kaga ba ka da inda zakabi duk hanyar da zakabi ta zan cikin haɗari in ka ce ka shigo ta najeriya ga ta najeriya ba tsaro gare tsakanin ma'aikatan najeriya su tare tare da kai kuma kai da kayo nijar ka shigo inda babu tsaro hanyoyi duk inda ka bi kana tsoron ka haɗu da yan bindiga to sannan boda an kulle sannan in ka bi ta togo ita ko in ka so mota da togo ɗaya riba da za ka ci ka toga hanya kai wata guda zamne zamne zamne hota guda kana zamne kana jiran kwamba kai wani har kwana arba'in shiga shina jiran kwamba to isu mamman gaskiya a takaici harkar mota da yanzu babu ta ta durkushe dukkan mutane yan kasuwa na harkar mota yanzu kai babu wasu na yan Allah ma dubara ka ta ka shiga wata kasuwanci duk saura sun koma noman rani saura kuma abin da ya rage ma ka ta ka san inda kai inda dare ya ma yanzu kai harkar mota babu babu babu babu tunda kaga yanzu an koma daga Najeriya a sayo mota a dawo da ita da Niger a sai to kai da fara kana siye ka koma ka kai ka tai Najeriya. Tsawon shekara guda tun bayan juyin mulkin iyakokin kasashen na Nijar da Benin na kulle abinda ya sa da dama suka mai da hankali ga zuwa tare Najeriya sai motocin in ji Muhammad Awal wanda ke cikin sana'ar yanzu haka. In kaga mutum ya ta kwatanu dama Allah koman da hanka bashi. Yannan kuma yanzu tsakanin Agadas, Zandar, Maradi, Tawa, doso ya mai in kaga an saya mota kwatanu to ba karaman magana ba ce sai dai in mutumin nan shi ya ce mota kwatanu haka so mai yawanci yanzu duka nan ga wayanga garuruwan da ka ji na dana ma in ka zo kano kana aske mutanen nijar masu sayan motoci in ka zo kaduna kana aske mutanen nijar masu sayan motoci in ka zo Legas kana iske mutanen Nijar masu sayan motoci. In ka zo Abuja kana iske mutanen Nijar masu sayan motoci. Mai yawanci yanzu daga Najeriya aka sayo mota a shigo da ita na nan ga Nijar a saida. Daga Najeriya aka sayo mota ana kai su ya mai tawa ina ya danganta da bangaren da kaci. Sai dai in ka samu oda wannan lada kwal mutumin ya ce maka gashi amma zuwa aka yi najeriya a sai to duka mai yawanci yanzu haka nan na aka yi kuma suna da rezo-rezo sai a turo mota ga ini ya goma to ka gani in na wadda ta yi tura mutane in sun kace suna so wanda ya ce da so an kai kasuwa an ka kare ni na sani sai in zo in tahi in ga mota yannan shi tura kuɗi tunda ana transfer a sa ka tura kuɗi sai a zo in na ga mota ta sai ce a turo kuɗi yadda an ka gwade ta tayi yannan sai in zo in ci gaba to amma kuma kai na ji kuna magana daraja naira shin kama sai mota a najeriya zai fiye sauki ne bisa ga yankunan da ake amfani da kuɗin sefa saboda canjin in ka so mota daga can kaga akwai sauki har yau kuma in ka dawo ka sai in za ka canza kuma kaga har yanzu wata riba ce ta daban to duk mai yawanci gaba ɗaya an koma hakan to amma ga malam abdullahi wanda ke zaune a birnin kwatun na kasar ta benin ya ce sana'ar motoci na nan yadda take da ran da kam sai dai kuma faduwar darajar naira ne ya ƙara salwantar da saye da sayarwar sana'ar mota tana nawar ta kai isu isu abin da ya bata sana'ar mota naira in ka ba da jaka guda abin da in ka ba da jaka guda canji ya lalace kai ko kai ka sani canji na lalace yanzu 'yan najeriya guda guda na ga zakwa sayan mota amma mutanen niger suna shigowa sosai da sosai da na mutane a ba su shigowa saboda an ba ba ƙetaren ruwa haya burkina in kattai sai kai wata wata guda kwana arba'in ko ni na ta ko ni na ta ibenta na bita haya guda yanzu ban koma zuwa ba ko mota ka ban inda haya burkina ban zuwa yanzu kwana na talatin da shida amma yanzu ta ruwa ta duka aka bi yanzu tare ya yarda auna ana haka ka auna abikka a dokan ma ita da nan ne sai manabil ka ƙetare abikka ruwa ka ɗauki abikka zuwa manabil da can ka hudu abikka ruwa ƙetare da ita can ga in ka zo ka kasar za ka zo yi wallahi tallahi ka ji bayanin wani shi ne naira ta ta lalace kuma tana nan ta har sabkowa da dama dai sun jingine wannan sana'ar da suke yi suka kuma canza a waza duba da yadda kasuwancin baki daya ke fuskantar mummunan kuma baya tun lokacin da aka kulle iyakokin kasashen biyu zakariya abubakar na daga cikin waɗanda suka canza sana'ar motoci ya zuwa wata ta daban yana mai cewa ni na sana'a tarkar turis na zuwanta wannan ai ba abin mamaki ba ne ko da sana'ar motocin turis ba ta tafiya sai dai shi inda duk al'amari Allah ka sai a sa hannu biyu amsa amma ka bar magana motocin turis. kasuwancin mu ne gaba ɗaya kasuwanci ne gaba ɗaya kwamfiletaman komai ya dakata saboda liƙe wannan boda ba ƙaramin al'amari ne ba wanda nijar dole sai dai a haƙura saboda wani yanayi da ake ciki wannan boda ba ƙaramin asara ba ce liƙe ce kana magana mota ba magana mota ba ce misali ni kasuwanci nake yi to ni ina ganin yanzu ma har nama tashi ni dan kasuwa ne ko yaya saboda kasuwancin gaba ɗaya baya tafiya saboda wannan motoci yar vikin nan in wannan furancar na buɗe kakkamata boda ce guda uku akwai najeriya akwai niger akwai akwai eh, ita benakin kanta saboda ka tsaye da wannan hanyar ba karama asara ba ce don wannan motocin suna shigowa kana ganin kullum ta fuska akalla ga ini mota duba ke shigowa ni motoci duba yana ke zakuwa ruwa na ke zakuwa eh akan wannan hanyar to duk wani mutane ke shigowa komai ya dakata su a tsaya kenan ba tu tusu ba bace ko militsa completman al'amuran sai dai a ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kuma dole tun da matsayin yan kasa masu kishin kasa tun da Allah magana kasa ce ake yi to dole ka da dan kasa hannu ka aushi abin da Allah ka maka amma an shiga yanayi kwarai ba sana'a turist ba ce kawai al'amura ne gaba ɗaya komai ya dakatar suwa dukka ni ina sana'a shadda da takalma da tisi sonsu amma yanzu ma an kai je mutum sai ci ta abinci yake saboda komai ya tsaya ba harkoki ko shakka babu a yanzu dai sana'ar motoci na cikin mawuyacin hali inda baya ga rashin kuɗi ga ƙalubalen tsaro haɗi da matsalar iyakokin ƙasashen benin da nijar da ke kulle hanyar da ke zama mafi kusa ga 'yan nijar da ma 'yan ƙasar chadi da kamaru inda wasu lokutan ake shiga da motocin ya zuwa can to ma sauraro a nan kuma muke dakatar da wannan shirin na yau a madadin abokan aiki da suka tallafa wa shirin ni isu mamman ke ce da ku mu huta lafiya daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bon a tarayyar jamus. Mai ɗabi'u mu gyara DW hada-hadar kasuwannin duniya. kura bane sai da ta koma kamar zuma haƙi sun yi sun ka sai da sun ga kololo iyaka cada to haka nan man ka ta tayin shi yanzu ko da sun ka sassato ko mu ko mun dawo To kamar da yadda kuka ji a matashiyar shirin a yau mudu'in namu zai mai da hankali ga tsadar da cimaka ta yi musamman ga masu sana'ar sai da hura ko dawo a daidai wannan lokacin. Masu sauraro a yau tare da ku za mu yada zango ne a jihar Tawa inda daidai da sauran yankunan kasar a shekarar bana al'ummar ta fuskanci wata mummunar tsadar rayuwa wanda da dama daga cikin 'yan kasar ke ganin a tarihi ba su taɓa ganin irin ta ba kamar yadda malam sama'ila wani magidaci ke cewa a tarihi ma dai ko kuma a shekaru 60 da sun ka wuce mu mu taɓa gani irin shi ba na tsadacci maka tiya tana jikka da 50 kai sai da buhu ya zama jikka 40 saboda mi baka ka sai ma tiya ai maka hura a cikin gidanka tunda inda kake da yaro tubarkalla yaro hudu ko biyar ko shida wanda suka dogara da hura hatta da kauye su da kansu sun bar shan hura haci saboda mi tashin da haci hacin da ka aje ma da ja ka sai da sun kare sai mu ce wani lokaci ne wani lokaci sai mu ce la hawla wala quwwata illa billah kawai lokaci ne wanda mun ga zaka na tsada ci maka wanda a tarihi a kasar ga ba ta ganin shi ba haci ya zama abun da ya zama ya zama ya shinkafa tsada ya hi komi tsada kaga sai mu ce amma wannan lokaci an ji wuya to amma alhamdulillah dama ita kaka idan ta danno dama na ta zaka to kuma sauki ya zaka tunda yanzu alhamdulillah mun buhu ya zauna jikka 40 yanzu ya dawo jikka 26 kenan tiya kaga ta dawo irin 120 irin 130 har 150 to kaga sai a ce ayi Allah godiya abinci ya sabka kuma sauki ya zaka ga yan uwanmu yan kasuwa uwayenmu yannan mu yan uwanmu su ji tsoron Allah ci makan na sassauta saboda ana cikin halin ha'ula a kasar ga kowa ya san cikin halin da ake ciki yau masu cin abinci gidansu ko kuma masu abun kaɗan ne saboda mi da wuya ka iska gidan da ake cin abinci uku saboda tsadar ci maka da ta yi idan abu ya zaka cikin zani a samu yan kasuwa masu tausayi masu kama talaka saboda talaka ya ji daɗi. tun dai bayan juyin mulkin ne ake ganin kasar bata ida warwarewa ba daga kalubalen takunkuman da ta fuskanta abin ake ganin ya kara tsawala farashin cimakar a cewar Salihu Ibrahim wani dan kasuwa. shi da an ce ma abin da shahadawa ya shahi haƙe shahi masara da sauransu a don magana guda ce Allah dai sai dai mu ce to da taimakon Allah dai Allah ta'ala da zai shi da gata bayu ne to kuma shigo kakan nan to alhamdulillah la faharan shukuran la faharan al'amura suna nan ga daidaita haci da dawa da wati haci sai da takai jakka da wani abu tiyar da sai da takai jakka abin da shahi masara sai da takai jakka da wani abu amma ɗinka da hamsin ɗari da ashirin ɗari da talatin duk sai ka samu tsakanin abin da shahi ko masara to kaga sai mu ce alhamdulillah sauki ya fara shigowa sosai ma nan ma gaba kaɗan da abin da ya saura za a komo irin da an ka san farashin dawa da hatsi da masara da komi. A nan Nijar dai jama'a na yawan amfani da hura ko kunu da dangin cimakar da ake sarrafawa da hatsi. To sai dai kasancewar an shiga wani yanayi da ya haura farashin hatsin hura ta kasance wani abin marmari ga jama'a in ji isiya dan dosai. Hura bana sai da ta koma kamar zuma haƙi sun yi sun ga da suka kai iya iyaka da. amma yanzu Allah ya fara kawo sauƙi, insha Allah saboda kaka ta fara leƙowa eh bata isuwa ba amma akwai saura amma insha Allah ko yanzu sauki Allah ya kawo shi to ko hali masu sana'ar hurar suka kasance a wannan lokacin ga dai hiramu da amu mai hura wata tsohuwa da ke sana'ar don amu kasancewar shekarar bana sai da farashin hatsi ya kai kololuwa a gabanin damina da matsakiyarta to shin wai ne yanayi ne ku da ke sana'ar hora kuka fada to haka nan mun ka ta awon jikka da ishirin ishirin mun ka ta da kansu to biki taba tunanin dakatar da wannan sana'ar ba haka nan mun ka ta kai kai dai mun ka ci tsare ko mu ko mu ko mu da mu tsada yanzu ko da sun ka sassato ko mu ko mun sassatta dawo inda mun ka sai su inda ba mu sai suwa ba kira an dawo ya tsada ka ko ka auna da tsada inda ka auna ta jikka da ishirin ka ko ba dole za ka tsada ba mai saye dole shi ko in shi a so ya saye in bai so shi bari in kai wani bi ko kudin ka ba kai suwa kai dai haka Na kuma mu rikita kuma an da kadda ka taya biyan da kadda ka taya da maraba sabo na da wuri shi mutu to yanzu dai farashin cimakar ya fara sassautawa sosai musamman hatsi ganin yadda ake gab da girbi wasu ma an ce sun fara cin abincin bana to kamar a nawa nan ne ku kuke sayan hatsin a yanzu to wasu na sai suwa 160 da sittin wasu na sai suwa 140 da arba'in amma mu da yayo ba mu aune ta haka nan ba 160 da sittin na dai muka awo ai salon magana dai suka ce gani ya kori shi domin tabbatar da abin da ake gani kan tsadar da hura ta yi na haɗu da fa'iza wata yarinya mai sana'ar dawo dawo wajen ka ce wanga nawa nawa hamsin ko ka arba'in da bai wanga talatin duk me yasa abu yayi yake yanzu na sun kai tsada sabi ɗari da talatin su ko tsohi ɗari da arba'in mun ko tsinya muka sai saboda sabi ba su da abu ke hura arba'in da biyar ana ba